radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu sauraro kun radiyo radio ci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran ba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an wuni lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da yadda allah sun kunshi shirin nan da kun san labarun duniya da dumi dumin su sai shirin nan na mu koma noma sai mu koyi harshen farisanci da fatan za ku kasance tare da mu domin ji dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu sai ku gaya zama da mu a fara jin shirin nan na kun san. san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum yau Juma'a 21 ga watan afrilun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 1 ga watan shawwal na shekara 1444 hijira kamariya masu rarrai ko kusan cewa shekaru 231 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan afrilun shekara ta 1792 turan mulkin mallaka na portugal sa kashe fitaccen dan gurmaya a yankin brazil wato jikuyin jose da silva wanda aka fi sani da tiradentes an haife shi dai a kasar brazil a shekara ta 1746 yarsa mahaifiyarsa tun yana karami saboda haka ya sha wahala a rayuwarsa saboda maraice a lokacin da ya lura cewa turawan mulkin mallaka suna waware dukiyar kasarsa suna tafiya da ita zuwa su domin azurta kansu a da lokacin da mutanen kasar brazil suke cikin bakar wahala da talauci kan haka ya kafa wata kungiya ta 'yan ta neman 'yancin brazil daga wannan lokacin ne turan mulkin mallaka na portugal suka shiga takun saƙa da shi kuma da ƙarshe dai sun kame shi kuma suka kashe shi sannan kuma suka yi gunduwa-gunduwa da gawarsa domin su tsorata mutane daga duk wani yunkuri na neman yanci a shekara ta 1822 brazil ta samu yancin kanta kuma ta sanya tridentes ya zama shine babban gwarzon al'ummar kasar na tarihi. da karshe masu saurari kun san cewa shekaru 85 da sa gabata ranar irin ta yau wato 21 ga watan afrilun shekara ta 1938 allama muhammad iqbal lahore ɗaya daga cikin malamai kuma marubuta adabiyar su an haifi lahore a shekara ta 1877 a wani wuri a cikin jihar punjab ta kasar indiya a lokacin bayan kammala karatun digiri na biyu a gida ya je kasashen jamus da ingila inda ya kammala karatun digiri na uku a fannin ilimin falsafa bayan ya dawo gida fara rubuce-rubuce a cikin tsarin waƙoƙi da harsunan farisanci da kuma urdu sannan kuma ya shiga sahon masu gwagwarmaya da mulkin mallakar birtaniya a kan kasar india inda yakan gabatar da jawabai ga jama'a a kan wajibcin samun 'yancin kansu maimakon zama ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka.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 labarin duniya da farko ga kanunsu. yau ne ake bikin karamar sallah a mafi yawancin kasashen musulmin duniya jagoran juji halin musulunci ne idan na yi afuwa ga fursunoni da dama saboda karamar sallah china ta ja kunnen masu tsoma baki a harkokin yankin taiwan da cewa suna wasa da wutar da za ta kona su to yanzu ga cikakkun labarin duniyar yau ne karamar sallah a mafi yawancin kasashen musulmi daga cikin kasashen musulmin da suke bikin karamar sallah a yau da akwai saudiya qatar haɗaɗɗiyar daular larabawa sai kuma yaman masar da wani sashe na kasashen iraki da labanan a nahiyar afirka ma a yau ne ake bukukuwan sallah ɗin a kasashe da dama da suka hada da tarayyar najeriya a kasar jordan babban mafcin kasar ya sanar da cewa yau juma'a ne matsayin ranar karamar sallah bayan da aka tabbatar da ganin wata ajiya alhamis da marici sai dai a wasu kasashen da suka hada iran pakistan malaysia bangladesh da india sun bayyana yau juma'a a matsayin cikamakin watan ramadan don haka gobe asabar ne zai zama karamar sallah to saboda bukukuwan karamar sallah jagoran jin musulunci na iran ya yi wa fursunoni da dama afuwa da kuma sassauci tun a aji alhamis ne dai jagoran ya amince da bukatar ma'aikatar shari'a ta kasar akan yin sassauci ga wasu fursunoni da dama da kuma yafewa wasu tsawon lokacin da ya rage musu na zaman kurkuku wasu daga cikin fursunonin da an sassauta musu tsawon lokacin su na gidan kurkuku yayin da aka yi wa wasu afuwa yawan fursunonin da afuwa ta shafa dai sun kai dubu ɗaya da ɗari bakwai da sittin to kuna tare da radio biyu wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran sojan ruwan jamhuriyar musulunci ta iran sun tilasta wa jirgin ruwa na yaƙi na amurka mai ninkaya da fitowa saman tekun fasha majiyar sojan ruwan iran ta sanar a jiya alhamis cewa jirgin ruwan amurka na yaƙi mai ninkaya ya so wucewa ta mashigar hormuz a ƙarƙashin ruwa ba tare da an sani ba sai dai na'urorin iran sun iya tsinkayo shi tare da tilasta masa fitowa sama ruwa majiyar ta sojojin ruwan iran ta ce jirgin ruwanta mai ninkaya samfarin fati shine ninkayo jirgin na amurka yana karato mashigar ta hormuz don haka ya tilasta masa tasowa sama jirgin ruwan na amurka mai suna florida wanda yake aiki da makamashin nukiliya ya so yin kutse ne a cikin iyakar ruwa ta iran sai dai an tilasta masa sauya hanya iran ta buƙaci amurka da ta yi bayani akan dalilin da ya sa take keta dokoki da ƙa'idojin ƙasa da ƙasa na sufurin ruwa tare da yi mata gargaɗi kan cewa idan ta sake maimaita haka a nan gaba to labari zai bambanta ƙasar china ta ja kunnen masu tsoma baki a harkokin yankin taiwan da cewa suna wasa da wutar da za ta kona su ministan harkokin wajen kasar china shin gang ya faɗa a yau juma'a cewa china ba za ta taɓa yin sassauci a kan batun taiwan ba sannan kuma ya yi suka ga maganganun da kasashen turai suke yi a kan china da ta dangane da taiwan yana mai cewa manganu ne marasa ma'ana da za su zama wa turawa ɗin ƙaiƙayi koma kan mashaƙiya ita dai china tana ɗaukar taiwan a matsayin wani yanki na ƙasarta wacce ta ɓalle tun bayan yakin basasar ƙasar china a shekara ta 1949 wanda ya kai ga juyin halin gurguzu masu adawa da gurguzun ne dai suka yi hijira zuwa yankin na taiwan inda suka kafa gwamnati sai dai har yanzu yankin taiwan din bai daukar kanshi a matsayin ƙasa mai yancin kanta illa iyaka suna bayyana cewa su ne cibiyar ƙasar china baki ɗaya makonni kaɗan da suka gabata alakar china da amurka ta yi kamari bayan ziyarar da shugaban yankin na taiwan ta kai zuwa ƙasar amurka tare da ganawa da shugaban majalisar dokokin ta amurka china ta gudanar da wani atisaye da soja a zagaye da taiwan a matsayin mayar da martani sannan kuma ta yi barazanar hana zirga-zirgar jiragen sama a yankin na taiwan baki daya to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu ga shirin nan na mukoma noma mukoma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi tsokaci ne akan wani rahoto na hukumar abinci ta duniya wato fawo dangane da abin da ta kira mayar da mata saniyar ware a cikin harkokin noma da kiwo a duniya bisa la'akari da bambanci da ake da shi daga wani yanki zuwa wani yankin a doron ƙasa. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. da wani rahoto da hukumar abinci ta duniya wato fawo da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce har yanzu ana mayar da mata saniyar ware a harkokin noma rahoton ya bayyana yadda aka bar mata a baya a harkokin noma da sakamakon haka shine samun tawaya ko asara ta makudan kudade a wannan fage rahoton ya ce mata da suka mallaki ƙasa ta noma 'yan kaɗan ne idan a ta da maza da suke da mafi rinjayen gonaki a duniya kuma su ne suke samun mafi karancin kudaden shiga idan a kwatanta su da maza a wannan fage na noma da kiwo sai dai kuma duk lokacin da wani rikici ya barke a duniya kamar yaƙi to mata su suka fi cutuwa wani sashe na rahoto ya bayyana cewa daga gonakin da ake samar da amfanin gona mata suke samun aiki mafi koma baya a cikin waɗanda kuma suka fi na maza hatsari wasu lokutan ma ayyukan da suke yi shine na wucin gadi ne wato ba ɗaukar su a matsayin tabbatattun ma'aikata da za su rika samun albashi daidai da maza ko kuma idan za a biya su ladan aiki to zai yi ƙasa wato sosai in a kwatanta da ladan aikin da ake biyan su maza to tare da cewa ilimin sadarwa da na'urori na zamani ya bunƙasa rayuwar mata ɗin tun daga shekara ta dubu biyu da goma wanda shine lokacin ƙarshe da fawo ɗin ta fitar da nata rahoto dangane da wannan batu na matsayar mata a cikin harkar noma rahoton ya ce duk da haka har yanzu da akwai tazara tsakani musamman ma tun bayan ɓallar cutar nan ta covid-19 babban darakta a hukumar abinci ta duniya q dongui ya bayyana cewa ta hanyar magance wannan rashin daidaito ɗin da ƙarfafa mata a harkar noma idan har aka yi haka ɗin to za a cimma zango mai girma a kokowar da ake yi a duniya ta ganin cewa an rage zafin talauci wannan rahoton ya kuma ce a can afirka kudu da sahara mata sun haura rabi a cikin harkar noma da aikatau amma a cikin yankin kudu maso gabashin asiya matan da suke harkar noma ba su kai ko rabi ba a cikin ƙasashe da suke da kuma ba ta fuskar tattalin arziki in ji wannan rahoton mata ne suke aiki mafi yawa a fagen aikin noma domin ba su da wata dama a cikin sauran fagage idan ba noma da kiwo ɗin ba idan kuwa aka dawo kan batun mallakar ƙasa da gonaki to a duniya baki ɗaya matan ne a baya da maza hakanan wajen samar da takin zamani da fasaha kere-kere da ake amfani da ita a harkar noma da kiwo kuma saboda karancin kudade a tare da su matan suna baya sosai inda maza suke gabansu a bisa ƙididdiga wacce kasashen da suka kai 40 cikin 100 na kasashen duniya suka fitar da akwai manuniya a kan cewa matan ne a baya wajen mallaka ƙasa kuma kudin shigarsu bai wuce kaso 18.4 cikin 100 ba a wannan fage na noma kuma dai mata ɗin suna da ƙarancin bayanai da suke samu akan harkar noma hakanan kuma suna da karancin dukiyar da za su zuba ta matsayin jari a cikin wannan fage rahoton ya ce a lokacin ɓallar annobar nan ta covid-19 kaso 22 cikin 100 na mata sun rasa aikin yi a cikin kamfanoni masu ta'ammuli da noma da kiwo su kuwa mazan da suka rasa aikinsu a wannan tsakanin bai wuce kaso biyu cikin 100 ba to da fatan cewa za a samu da gagarumin sauyi a cikin wannan fage su ma matan su samu damammaki da za su iya nuna bajintarsu da kwarewarsu a cikin harkar noma da kiwo domin a ga irin wani sauyi ne za su kawo to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda wannan shirin namu yana takaitaccen lokaci kafin mu karkare baki dami bankwana da kuma muna gayyata ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Dari dum dum kuye ya baba ya ko ba mulwa yanzu kuma sai a zama domin aji shirin nan namu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da sauda da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da biyar a cikin darasin namu ne dai za a ji cewa muhammad tare da abokansa hamid da kuma sa'id sun shirya yin tafiya zuwa ɗaya daga cikin larduna na kudancin iran wato lardin khuzestan inda za su ziyarci wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi da ke wannan yanki da ke kan iyaka ta iran da kuma kasar iraki wanda kuma ɗaya ne daga cikin yankuna da suke da tsananin zafi a iran domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato hamid ga wasu daga cikin kawai da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kafin mu je ga wannan tattaunawa. من شنیدم Ni naji. شما می ravid. کو za استان لردی خوزستان لردن خوزستان اهواز گرن اهواز مرکز چیبیا پس فردا جیبی ما می رویم مو تپی زمان لوکچی خوب میکاو شما انتخاب کردید کو زبه. زمستان لوکچن سنی سفر تپیا مناسب ونده یه تابستان لوک چنگ بزرگ؟ هوا اسکا بسیار دیوه گرم مزه پی راه نما مینون تور تا وگر یا ون شای او گفت شیعه دما یعنی پنجاه همسن درجه درجه آن میرسد شی یه نایسه لابد با مکوه خلیج فارس تکون پاشا بندر تشر جiragen ruwa بندر امام خمینی تشر جiragen تا امام خمینی ماه شهر گرن ماه شهر خورم شهر گرن خورم شهر آبادان گرن آبادان شما بازدید می کنید کو زاکو زیرچی خیلی سوسی من دوست دارم نی ایناسان من می بینم نی اینا گنن من دوست دارم ببینم نی ایناسان سان انگا ساحل گپروا هنگام لوکچی هنگام غروب لوکچن پادور به نظر من اگنینا زیبا میکاو زیباترین مپیکاو دریا کوگی خوب است میکونه من فکر می کنم نی این ازتان قبلا تو رفته ای کپین ون لوکچن کی کاجی درست است هکنی خیلی قدیمی ددده سوسی شهرها گرورو سو نه تاریخی نی همیشه کودیوشی Tuma da la, ta jama'a masu rade an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid to da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau ce a madadin wa'anda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri masu ne abdullahi sadu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin fitowar mu ta wannan lokacin da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai kuma wato can da marice idan mai da kakanmu amma kafin mu karkar mai bankwana da ku baki daya muna gayyata ku ba mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. thank you